dan mu gani Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka a Najeriya ana takun saƙa tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC da kuma gwamnatin ƙasar. kan batun ƙarin albashi da ma'aikata suka bukata na naira dubu tamanin wanda bayan tattaunawa aka rage zuwa dubu talatin wasu rahotanni sun ce gwamnatin tarayya ta amince da matakin amma kuma gwamnatocin jihohi da masu masana'antu na jan kafa wajen amincewa da haka daga bisani dai an ce gwamnatin ta gabatar da naira dubu ashirin da hudu abinda kungiyar kwadago ta sa kafa ta shure da ta bayyana ranar shida ga watan gobe a matsayin ranar da za ta tsunduma cikin yajin aiki yau shirin namu zai duba wannan dambarwa kuma da farko wakilinmu shehu saulawa ya tattauna da comrade hashimu gital na kungiyar kwadago ta nlc da ke bauchi kuma ga abin da ya shaida masa a muhimmancin samun wannan albashi mafi karanci wato minimum wage da kungiyar kwadago take struggling a samu muhimmancinsa shine zai sa ma'aikata su sami albashi daidai da tattalin arzikin ƙasa ya daidai da me tattalin arzikin ƙasa ke ciki tattalin arzikin ƙasa an yi hasashe tun 2011 da aka yi minimum wage 2018 an yi hasashe kafin shekara biyar tattalin arzikin ƙasa abubuwa za su yi tsada don haka aka sanya shi a cikin doka cewan bayan shekara biyar za a sake reviewin nasa sama za a sake dubawa da niyan karawa mm. saboda kowa ya san cewan yanayin tattalin arzikin najeriya kafin a zo wannan lokacin abubuwa hawa-hawan farashin abubuwan abinci rayuwan talaka zai yi wahala to dubu goma sha takwas lokacin yana yi bayan shekara biyar dubu goma sha takwas ba zai ishi komai ba to sai dai gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari bayan wani taro da suka yi a birnin abuja ya bayyana shakku kan batun ƙarin inda yake cewa a yanzu haka wasu jihohi ma ba sa iya biyan dubu goma sha takwas ga abin da ya shaidawa muhammad kabir yusuf mun tattauna amma kamar yadda gwamnoni ba su yi matsaya ba suna ganin ba sa iya hata da biyan shi wannan na dubu sha takwas ɗin nan ya zama masu lalura to yanzu kuma idan an ce a ƙara da ba da wani abu kaga abin zai ƙara zama wata sabon lalura kuma again to zamu iya cewa tare ta shirin kuma a za ku da ku ci gaba da shi wannan tazar yanda muka yi magana shine cewa gwamnoni za su zo su zamna su tattauna gobe in Allah ya yarda da ministan kwadago da ministan kuɗi da na budget da kuma shi ciyaman na, na, na, na albashi to su za zo mu zauna mu tattauna sannan mu gani menene su kanin gwamnoni ke iya yi game da abin da ya shahi wannan matsala ɗin kamar da yake ita labour ta aiko da nata sako ta hannun ministan kwadago cewa ga abin da suke kallo so ita ma gwamnatin tarayya ta ce kila tana kallon wani abu daban so mu mi muke iya kalla mi za mu yi wannan abin da za mu tantauna gobe ke amma bayanai a baya sun nuna cewa da kun amince za ku iya biyan kuɗin da ya kai dubu ashirin da biyar kuma yanzu gashi kana faɗa wata kusa kuma ya gagare ku biya wannan ba gaskiya wani to ba san da magana yanzu ke shi wurinka to koya ma'aikata ke kallon wannan matsala ga abin da wasu daga cikinsu suka shaida mana shi tsarin albashi wanda 'yan najeriya aka ba su an yi shi ne tun alif dubu biyu da goma sha daya kuma yanzu shekara bakwai kenan to gaskiya ma'aikatan najeriya suna cikin ukuba ukuba na rashin albashi mai inganci rashin albashi mai kyau idan ka duba tun daga wannan lokaci da suka samu kare ina abubuwa sun hauhayen farashin kayan masarufi sun tashi kwarai da gaske kuma shekaru uku da suka wuce an samu karin farashin albarkatun man fetur kuma idan ka duba albashin ma'aikatan dama ba albashi ba ne wanda ya taka kara ya karya na farko abin da zai fara zuwa ranmu shine gaba ɗaya yanzu idan ka duba ma'aikatan nan percentage na ma'aikatan nan bai fi kashi goma cikin ɗari ba to idan ka ɗauki ma'aikata goma kashi goma cikin ɗari misali misali najeriya muna da mutum miliyan ɗari biyu hmm. sai aka ce ma'aikatan najeriya kwata-kwata kana magana mutum miliyan ɗari ne hmm. misali kenan to yaya za ka yi da wannan mutum miliyan ɗari ɗaya da casa'in ɗin wanda ka san farashin kaya zai tashi hmm. kuma idan ya tashi ɗin nan dole zai shafe su shin idan aka ƙara wannan albashi aka zo kuma kaya ya tashi za su fito su yi wani zanga-zanga ne na neman a rage kaya ko kuma yaya malam marafan ajiyar bauchi na ɗaya daga cikin magidanta da ke da bambancin ra'ayi kan shirin ƙarin albashin kamar yadda za ku ji daga bakinsa gaskiya ne na fargaba ne me fargaba ka eh, fargaba na dukkan abin da ka sani na yanzu ake sayarwa zai tashi sai ya samu kashi biyar zuwa abin da shinkafa da ake sayarwa yanzu ta sauka ɗari biyu da hamsin to idan aka ƙara musu sitara ɗari uku ko ɗari uku da wani abu hmm. kaga fargaba ne ga dukkan magidanci da ya zama to shi ba aikin gwamnati yake ba kuma ɗan kasuwa ne da saya ya kai a ce a cikin gida to shi shine ni shi ne na bayan fargabana na su kuma mutanen nan suna yi ne don ra'ayin kansu a ƙara musu ba dan ba su damu da dukkan wani mutumin da zai dawo dan in sun zo an ba su albashin sun je sun siya to wani ba zai iya siya ba to dalilin kenan da ni nake fargaba to amma ana cewa albashin nan in bai shafe ka ta wani bangare ba zai shafe ka dan su kansu yan kasuwa suna cewa in an biya albashi suna gani masu zuwa sayayya gaban su eh to ko sun zo gaban su ai su a dadin su na yan kasuwa saboda kaga ko da abin da suka sayo bai tashi ba su za su tada abin to dalilin kenan kuma mutanen yan kodu wannan cikin kashi ɗari da yan najeriya suke ciki ba su fi kashi hudu ko da ɗan wani abu ba to ya kashi wajen casa'in da wani abu hmm. abun damuwa zai dame shi da game da ainihin abun da zai saya ya kai gida ya ci hmm. To dai masana tattalin arziki na cewa irin wannan karin ka haifar da matsaloli ga sauran jama'a har ma da su ma'aikatan kansu, musamman wajen hauhawan farashin kayan masarufi. saboda haka shehu saulawa ya tattauna da dr abdullahi yalwa masanin tattalin arziki kuma ga tsokacin da ya yi a kai shi albashi in muka duba tun bayan da turawan mulkin mallaka suka kawo a ƙasar nan in aka yi la'akari da yawan kuɗi da mutane ke amsa ana iya cewa yanzu lallai akwai bukatan a ƙara yawansa amma in aka duba da darajan kuɗi to ana iya cewa a can lokacin bayan mutane sun fi karban albashi mai tsoka har cewa kuɗin a furuci suna da karanta bi ma'ana in an ce ana bada mutum naira goma a wata a wancan lokaci yanzu ana bashi naira dubu sai ka samu naira goma nan ya fi tasiri saboda mai yiwa naira ma ta fi dala an fi samun biyan bukata an fi samun biyan bukata tana iya warware masa damuwoyi har ya iya zama yana da wani abin da zai ajiye don ko ta ɓaci a yanzu ko in ka duba albashi mafi karanci da ake magana na dubu goma sha takwas ake ikirarin ana nema a kai shi sittin ko wani abu ko talatin kamar yadda su 'yan kwadugo ke cewa an yi yarjejeniya ko an aminta ko an daidaita sai ka fahimci cewa shin tambayan farko shi wannan zai warware matsaloli na ma'aikaci ko ko dai zai kara masa damuwa ne na ɗaya yana da kyau mu sani cewa an yi ta ƙare kare a 'yan wannan lokuta har muka kawo ga shi dubu goma sha takwas kuma bai warware komai ba kuma ina da yaƙini kamar yadda ake rubutawa a cikin kundin yarjejeniya cewa bayan dukkan wani shekara biyar za a sake sabunta shi to idan muka tafi akan wannan layi za mu yi ta tuka ne gaba bayana warwarewa kenan ba mu yi komai ba in ma ba bayan muke komawa ba abin da ake bukata shine irin haraji da ake sanya wa ma'aikaci yanzu wanda ake kwashe kudadensa tun da yana tafiya ne a cikin wani kaso misali mu ce uh, wato yawan kudinka yawan harajin da zaka bada kenan ana baka ne da hagu ko ana baka da dama ana karbewa da hagu mm. kamata ya yi ƙungiyar kwadago ta nemi a sabanta wannan a sassauta shi ta yadda abin da ya shigo hannun ma'aikaci zai zama yana hannunsa ya masa wani amfani amma in aka ci gaba da karawa mm. ana kuma kara abin da ake zamewa mm. to ana kamar yadda na faɗi tuki ne a tubka ne ana warwarewa abu na biyu shine ba kowa da kowa ne a ƙasa ma'aikaci ba kuma kowa da kowa dole abin da ya shafi ma'aikaci ya shafe shi kai tsaye ko a kace idan kai ƙari wa ma'aikaci na albashi to wanda yake sai da yalo da gauta da duk abin da ka sani shi ma zai ƙara kuɗin saboda shi wannan abin da ke da shi shine nasa salarin wato shine albashinsa don haka dole ya ɗauke masa nasa ɗawainiyar wato zai ƙaro hawan farashi saboda yawan kuɗi ya ƙaru a hannun mutane kuma suna jin za su iya sayan komai a duk yadda aka faɗa musu sa'annan kuma waɗanda su ba albashi suke ɗauka ba suna neman yadda za su yi abin da suke da shi ya zauna musu a gurbin wannan albashi su ma za su yi abin da suke muke cewa ƙarin albashi wa kawunan su idan gwamnati ta yi wa ma'aikata. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda muke sa ran aje shi na wani lokaci domin mai gurbinsa da shirin dandalin siyasa wanda zai mayar da hankali kan zaben Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa. A madadin waɗanda suka yi hidimar haɗa wannan shiri musamman Shehu Saulawa da sashen Hausa na Radio France International Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya. ¡Gracias!